A shirinmu na duniyar fina-finai, a yau filin ya samu bakoncin Jamila Umar Turaki wacce aka fi sani da Jamila na gudu ta kuma bayyana mana dalilan da yasa ta fara harkar fim. Wani abu ne ke faruwa a makwabtanmu a garinmu kenan. na ga an yi irinsa a cikin fim kuma wanda take yin abin irin ga abin da ya faru da ita ga sakamakonta a cikin fim ɗin sai na ga ok ashe yan fim ɗin nan kenan faɗakarwa suke yi o oh, to me zai hana ni ma na bada na gudunman wajen faɗakarwa ko wa'azantarwa to abin da ya ja hankali na kenan sanadiyan wannan abin sai yasa na shiga wasan hausa kimanin shekaru nawa yanzu ana neman shekara kusan ina ji tara zuwa goma wani fim kika yi da idan kika tuna zaki ce eh wannan fim din da na yi ya faɗaka so amma fim ɗin da ba zan iya manta da su ba a tarihin rayuwa ta sun kai kusan guda biyar haka wanda idan na tuna ina jin daɗi kuma ina alfahari da su na farko akwai fim ɗin nan mai suna jamila da jamilu to a wani yanayi kike tsantan kanki idan kina shooting kamar misali yanzu na zo na sami kuna shooting kawai sai daga kin fara kuka <laughs> kin san an ce sa kai ya fi bauta ciwo in ji bahaushe kuma duk abin da zai sa ni jamila na gudu kuka a cikin fim to a reality ke ma idan ya faru da ke za ki iya yin kuka idan ka tuna wani abu ne wanda kamar irin kai ne ake maka wannan abin dole abin ya maka ciwo to sai ka ji kuka ya zo maka kowane sun aka baki kina koyo ne koko kawai sakan kike sai dama za mu ganki a ki fito a yar ƙauye rantse ba yadda za a yi a ce ba 'yar ƙauye ba ce. yar <laughs> eh, ƙauyen ce kan amma yanzu kan ba 'yar ƙauyen ba ƙauyen aka girma kamar wani fim da muka yi kwanan nan duduwa kin ga ba zan tafi da suna na jamila ba dole wannan duduwan zan ɗauka na ɗaura wa kaina tukunna sai na zama ita to fim yana so ka ɗauki abin da ya yake ciki ka ɗaura wa kanka ya kasance kai ne mai wannan abun to sai ki ga kin samu kin bada abin da ake so kamar misali a ce zaki fito a karuwa kin ga ba zai yi a ce kin ɗauki hijabi kin saka kin rike carbi kin yi ba dole sai kin yi wannan karaktan din nan ko kin kalli abin da karuwai suke yi a gari sai ki ɗauka ki daura wa kanki ke shi ne ke wanda zaki bada abin da ake so haka idan zaki fito a malama waɗanda suka kafa industry da mutane ne wanda zaman kansu suke yi matan kenan mazajen kuma duk a gidan iyayensu suke sai an ɗauko su an biya su a sun zo sun yi tukunna su koma so har yanzu nan kalubalen yana bibiyan mu gani ake mu ma zaman kanmu muke alhalin mu a gaban iyayenmu muke in aiki ya zo ne za a kira mu fito mu zo mu in mun gama mu koma gida mu kama a wannan shutin da na zo na sami kuke yi mm. sai daga kun yi wani kisisi na mm. shin da gaske wannan irin kisisi nan da kuka yi a fim mm. dan aka aure ku haka kuke yi da mata a gida suna tsoron mu matan fim eh. eh da yawa mutane idan aka ce za a musu kishiya da irfin gaban su na faduwa kuma suna tafiya wannan su koma ga Allah su rike addu'a dare da rana wayannan su tafi gun malamai saboda za a auro musu yan fim duk abin da ake a fim ba halin mu bane ɗabi'un wasu muke nunawa kuma muna so irin masu wayannan halayen su gyara ne shi yasa muke nuna ɗabi'un su da ake ga ƙarshen abin me yake faruwa ga abin da ya faru da me irin wannan dabi'u.